da taskar please duk wanda yake subscribe kararrawar sanarwa samun sabbin shirye-shirye da zarar allah mai rahama mai jin ƙai littafin illar kwaɗayi kashi na goma sha hudu kuma kashi na karshe bi izinin lahi ta'ala jiya jiya ɗan nan na haifu amma saboda matsamin da ya yi hakanan na zo ta kwance jariri daga bayanta cikin sauri mai mana ta amshi yaron ta miƙa ma Larautu na karɓansa, yaro ya shiga tsallar kuka. Larautu ta ce mai kashe sha nono. Maimuna ta miƙa shi, maimakon Hajiya Muni ta ba shi nono, sai ta fiddo da madara a fida. Ta ba shi haɗi da cewa ba na ba shi nono saboda ina da matsalar kansa. Shi ne dalilin da ya sa jibi zan je Saudiya don za a yi min aiki a can. Sha'awarsu da ƙaunarsu duk ya cika maimuna, suka yi ta hira har zuwa wani lokaci kwatsam Hajiya ta fara rintsa ido. wash cikina ne yake ciwo awal ya kamata mu tafi mu wuce wudil in kwana a can daga nan in yi musu sallama kada su ce dan alhaji da hajiya ba sa nan ne shi yasa ban je ba ta dan tsagaita da maganar haɗi da rantsa ido wash Allah na Lauratu ta yi mata sannu ai dole ki ji ciwon ciki duka daga fajiyajiyan nan kika haifu amma kika zo anguwa sannu kin ji mata suna shan matukar wuya wajen haifuwa Alhaji Awwal ya mika ma Malam Nuhu complimentary card A ciki aka yi bayanin gidan iyayensu daga ƙarshe suka cika su da mako makudan kuɗaɗe da suturu da sauransu. Yanzu haka da Hajiya Hammuni take magana tana yin sa ne da ƙyar saboda tsananin azaban ciwon ciki. Amma duk da haka ta buɗe baki ta ce don Allah umma ki bar Maimuna ta goya mun yaron nan mu je wudil. Gobe idan zan wuce sai mu dawo da ita. Kafin Lauratu da Malam Nuhu su yi magana, Maimuna ta yi saurin goya yaro haɗi da faɗin. Mun tafi umma sai gobe za ki gan mu. A lokacin yaranta Noratu da Saifuddin ba sa nan suna makarantar boko. Alhaji Awal yana gaban mota, Maimuna da Hajiya suna bayan mota, direba ya ja suka tafi. Awa ɗaya tsakani hankalin Umma da Abba ya tashi game da tafiyar Maimuna musamman ma da yaranta suka dawo suka tambaye ina momin su je. Malam Nuhu ya fito da wannan kati, ya ga an rubuta idan ka je wudil unguwar anguwar tsintacciyar mage sai ku tambayi layin kai ka zo. A nan gidanmu yake. mamaki ya cika abba da umma wannan wani irin sunan anguwa da layi ne awa ɗaya ya sake wucewa a lokacin hankalin malam nuhu ya fi tashi ya kalli matarsa yanzu zan je wadal idan ta nemo ya dawo ki ce bai karasa ba baba ta nemo ya shigo yana yana tsiya da faɗa, ta masifa ina maimuna take yau sai na saba mata yaya ashe yarinyar nan duk abin da ta faɗa game da ayuba karya ne na yanke hukuncin karke ta a na yanke hukuncin ƙarshe a kanta don ga mutane can na gayyato a yau din nan zan ɗaura mata aure da Ayuba wallahi yaran nan sai da yayi kuka da yaji abin da aka ce ya ce ko jiya ya faɗa mata a waya cewa yana yana yana nan akan alkawarin da yayi na aurenta da rike ta tsakani da Allah tare muke da shi daman ya ce da zarar ya zo za a daura masa aure abin da ya hana shi zuwa shine ya je Lagos ne maganar zuwansa Saraliyon Leone shine ta shirya masa wannan karyan ya kwala mata kira maimuna a nan take malam nuhu ya kwashe komai duk abin da ya faru na tafiyar maimuna ya faɗa masa malam nuhu ya ce jiki jikina bai bani ba ina gudun faruwar wani abu kada su yi ma maimuna wayo su yi lalata da ita a nan take duk suka fito don zuwa wudil Allah sarki su maimuna kuwa kai tsaye hajiya muni ta ce wa direba ya wuce Kano ta kalli maimuna ki hakuri mu fara zuwa gidana in ya so gobe sai mu wuce wudil kin ga idan su abba sun zo sai kawai ki biyo su ku dawo ta amsa da to da satan kallon alhajinta shi kuma sai sakar mata murmushi yake hajiya ta sake cewa idan ko kin ga kin fi son mu je wudul yau gobe mu je Kano to maimuna ta yi dariya ai duk abin da yaya ta ce daidai ne daga nan direba ya ƙara mata ya ƙara ma mota wuta to sai dai abin da bamu sani ba shine tun fitowar su tsina. Musa yake biye da su a motar wani abokinsa. Dalili ko shi ne tun watannin baya da Malam Nuhu ya hana Maimuna fita ya sa Musa da Shehu su rinka Bakon Maimuna duk inda suka ganta ko tana magana da wani su faɗa masa. Sai ga shi sun ganta a mota ba magana da wani ba. Wannan shi ne dalilin da Musa yake bin su a baya ba tare da sun sani ba. Ba su gushe ba sai ga su a birnin Kano mamaki ya kama Musa. Shin me za su yi? A sha iskawa hotel. ita ma maimuna abin da ta faɗa a ranta kenan alhaji awwal ya juyo a fusace haba hajiya me yasa kika ce mu zo nan ya kamata ke da maimuna ku je gidanki ne ba wai ku sauka a hotel ba hajiya ta dafa maimuna ki hakuri kin san me jego akwai ta da saurin jin yunwa balle da naji cikin yayi min sauki shi yasa na ga ya dace mu je mu ci abinci a lokacin da suke wannan muhawaran sannan ne hankalin Musa ya kara tashi san bai yarda da wannan tafiyar ba cikin sauri ya ɗauko wayarsa ya buga ma ɗan uwansa ya shaida masa halin da ake ciki sannan ya ce ka faɗa masa abba a can ɓangaren shehu ya ce muna muna mu ma muna nan muna jimamin wannan al'amari ne domin su abba da baba ta Tanimu sun bugo mana waya daga wudil wai duk garin babu unguwa mai suna tsintacciyar mage balle layi wai shi kai ka zo yanzu haka suna kan hanyar dawowa wallahi hankalinmu a tashi yake amma alhamdulillah lokacin da ka gan su, Musa ya katse shi haɗi da yin tsaki don Allah duk abin da ake ciki ku zo yanzu wannan maganar ba ta waya ba ce ga mu nan yanzu yanzu kuma komai dare Maimuna da Hajiya suna nan zaune a ɗaya daga cikin luntuma luntuman kujerun falon hankalin su kwance suna ta zuba hira cikin nishaɗi Hajiya Mani ta ce ina ganin nan da sati ɗaya kin zama tamu ma'ana kanina ya zama ango kafin ta ci gaba kofa ta buɗe wani mutum ya kawo musu abinci yana fita hajiya muni ta miƙe hannunta rike da yaro ta ce tana duban maimuna don allah maimuna ina zuwa a reception musa ya hango ta tare da alhaji awwal suna magana yayin da wani mutum ya zo ya amshi yaron hannunta minti ɗaya tsakanin ita da shi suka isa wajen shakatawa suka zauna suna magana suna dariya alhaji awwal ya ce kin biya ni ashe kina da hikima haka hajiya ta yi dariya haɗi da faɗin abin da nake so da kai shine a hanzar ta farke cikin yaran nan ko da a hanzarta farke cikin yaron nan alo da kokin ɗin dukansa don allah kada ku rage ko ɗaya don na san kai shi umi ne ya ɗan harare ta ke kuma fa sai a kira ki aljana matan dodo suka fashe da dariya ga baki ɗaya kada ki ji komai duk za a saka duka wallahi kuɗin da na kashe musu sai na fitar a wannan karan kuma sai na ci kazamiyar riba kin ga kuwa irin asarar da na yi akan maimuna da iyayenta babban abin da yake tafasa min rai ma shine kuɗin mutane da suka fara ba da depositin duk dola ne cikin akwatin da matsiyacin baban maimuna ya kunna musu wuta a gabana suka kone kurmus don haka dole ne diyarsu ta nemo min na, idan ba haka ba na na bani da jama'ar da na amshi kuɗinsu hajiya mani ta yi dariyar mugunta ashe dai ba san gaskiya kuke mata ba ya zaro ido haba dai ai ni aure a yanzu sunansa no time dama ke ce kika bani ta sai na ji ina dan santa dan kawai mu rinka irin wannan business din tare amma wulakancin da babanta ya yi min bai karasa ba yayi kwana hadi da faɗin to yanzu kina da tabbacin za ta iya wannan aikin hajiya ta ce tabbas ita kaɗai ma za ta iya maimuna ce kaɗai za mu yi amfani da ita wajen fita da wannan koken ɗin ya nisa yana faɗin da ina ganin kamar ba za ta iya ba domin wani lokacin sai in ga kamar ta fiye wauta da san sangarta kina ganin ba za ta tona mana asiri ba ko da yake kila shi yasa kika ce kai kada in faɗa mata ainihin ko ni waye da irin sana'ar da zamu rinka yi gaskiya hajiya yawan duniyanki yi min amfani duk bakke ce kika samo mana wannan dabarar suka fashe da dariya a daidai wannan lokacin Musa ya gama bayyana ma 'yan uwansa masu shirin zuwa wannan sabon al'amari Alhaji Awal da Hajiya suka koma da suka koma inda Maimuna ke zaune tana ganin su ta miƙe da sauri sakamakon ganin Hajiya da ta yi Alhaji Awal yana rike da ita ba ta da lafiya ta taimaka musu suka kwantar da ita bisa kujera minti biyu tsakanin Alhaji Awal ya kuma fita bai daɗe ba ya shigo da dokto da kuma nos hannunta rike da yaran Hajiya suka zauna fuskokinsu bayyane da damuwa. Doctor ya ce ki ba shi da lafiya sakamakon rashin ruwan nono. Don haka nake ganin ya kamata gobe a wuce da shi kasar waje. Me kika ce? Kafin Hajiya Mani ta yi magana Alhaji awwal ya riga ta. Yanda ka ce haka za a yi doctor ni yanzu lafiyarta ta fi min komai a duniyar nan. Ta fara magana da ƙyar zan iya zaman jirgi ba sannan ga yaro. Maimuna ta yi karab ta ce kada ku ji komai ba gani ba zan ɗaukan miki shi sai Alhaji Auwal ya lura da ke dama tintini maimuna tana bala'in san a ce yau ga ta a kasar waje kamar su saudi london america da dai sauran kasashen masu ji da kansu ko lokacin aurensu da jamilu ta sha yi masa mitan su fita honeymoon kasar waje yaki ya ce ta bari sai za ta haifu ya kai ta can ta haifu idan ta je ba za ta dawo ba sai bayan wata shida sai gashi hakan bai yiwu ba haifuwa ta zo a bazata kuma cikin rudu da rashin kwanciyar hankali wannan shine dalilin da yasa maimuna har kwanan gobe take kwaɗayin zuwa kasar waje yawon bude ido murna ya cika ta da ta ji sun yarda za a je da ita shi yasa ma duk ta kosa gari ya waye shi kuwa Alhaji Awal ya gama shirin sa tsaf ya yi bukin ɗin jirgi mai zuwa Lagos don kuwa ta can ne za su wuce Kwatano can za a yi business ɗin ita kanta maimuna bata san ko menene kasar da ko ina ne kasar da za su je ba ita dai burinta ta ga ta bar ƙasar Najeriya kai co ko in ce an yi asara. Karfe shida daidai suka tafi jirgin sama na Malam Aminu da ke Kano har wayewar garin nan ‘yan uwan Maimuna da Ayuba mijin da za ta aura ba su zo ba hankalin Musa ya yi matukar tashi a dalilin fitan su Maimuna zuwa filin jirgi shi a nashi tarin shi a nashi tsarin ya fi kyau a ce sun zo an yi ta takare a nan hotel ɗin na sha iskawa haka ya yi ta bin su har suka isa filin jirgin cikin kuka cikin haka kuɗin wayarsa ya ƙare karkaf da mata nan ne yake musu bayanin abin da yake faruwa yana cikin tunanin abin da zai yi ayuba ya bugo masa waya musa ya yi saurin amsawa haɗi da faɗin kuna ina ne yanzu ba su ba shi amsa ba yusuf ya ce ga mu mun zo har da 'yan sanda shin kai kana ina ne ko in ce su maimuna suna ina ne musa ya ce ina biye da su ga mu nan a filin jirgi don Allah ku hanzarta kada su shiga domin yanzu bincike ake musu yana can yana labarta musu halin da ake ciki har Alhaji Awwal da Hajiya sun wuce yana tallafe da ita a saura Maimuna wanda take rungume da jariri da aka zo kanta na'ura ta nuna tana dauke da mugayen kwayoyi nan fa jami'an tsaro suka cafke ta aka duba ga baki ɗaya jikinta ba a ga komai ba aka ce ta wuce tana zuwa na'ura ta sake nuna alamar tana ɗauke da drugs sai da aka yi haka har sau uku duk in an duba ta ba a ganin komai dabara ta faɗo musu suka amshi yaron sannan suka sake cewa ta wuce ita kaɗai ta wuce lami lafiya daga nan ne aka nemi wucewa da jaririn a nan na'ura ta ce bata yarda ba ganin haka aka cire ma yaron kayan jikinsa suka duba shi ba a ga komai ba a jikinsa baki ɗaya mamaki ya kama mutanen shin me na'urar nan take nufi su kansu jami'an tsaron tsoro ne ya kama su yayin da maimuna ke faɗin a bani yaro na dama alhaji awal ya faɗa mata cewa ta ce yaranta ne ta amsa za ta faɗi hakan ta ta amsa za ta faɗi hakan ta rashin sani ya fi dare duhu da ta san abin da yake gudana da bata faɗi haka ba hajiya mai ciwon karya tuni ta wartsake ganin asirinsu yana shirin tonuwa zafafan zufa ya tsatsafo musu ita da alhaji awal shikenan plan ɗinmu ya ruguje muddin aka gane wannan al'amari mun shiga uku idan ba mu samu mun wuce da kayan nan ba shin ina zan samu kuɗi in biya jama'a kuɗaɗen su alhaji awwal ya balla mahajiya harara aiki kika jawo cewa kika yi babu wacce za ta iya imin wannan aikin sai maimuna da kin bari in yi yadda na saba ya buga tsaki a daidai lokacin da ake dukan maimuna sakamakon rashin gaskiyar da aka kama ta da shi menene yake tare da yaranki wani jami'in tsaro ya tambaye ta cikin tsawa ta fara rantse-rantse wallahi Allah babu komai ku tsaya ku ji yanzu zan faɗi gaskiya wallahi ni ma ba yaro na bane ga masu yaran can ta nuna inda Hajiya Muni da Alhaji Awwal suke Alhaji Awwal ya ce karya ne ni ba yaro na bane take nuna Hajiya Muni Hajiya Muni ta ce wallahi karya ne kafin ta ci gaba da magana Alhaji Awwal ya zura da gudu zuwa cikin filin jirgi inda yake sauka da tashi cikin sauri jami'an tsaro suka tafke Hajiya aka shiga gana musu azaba ita da maimuna menene a tare da yaron hajiya ta ce ban sani ba a tambayi wannan ta nuna maimuna amma kafin maimuna ta yi magana wani cikin jami'an tsaron ya daga bakin bindiga ya doka mata a fuska saitin idanta Taki a nan wani abu ya fice fus idanta na hagu ya shiga fidda ruwa kamar hauka a lokacin ne Musa da Shehu Yusuf da Ayuba har ma da wasu 'yan sanda suka shigo cike da rike da Alhaji Awwal yana muzurai Maimuna kuwa rike da maimuna kuwa rike ido tai tana kuka da ihu tausayinta ya kama yan uwanta amma fa banta jami'an tsaro Musa ya ce na san abin da yake tare da yaran nan ku cire masa kayan jikinsa suka yi yadda ya ce amma har yanzu ba a ga komai ba hatta famfas sai da aka cire wayan babu komai sai dai alamar ɗinki a can kasan maran yaron a lokacin ne hankalin jami'an tsaro ya karkata cewa akwai abin da aka saka a cikin yaron ana budewa kuwa sai ga lodin cocaine an shirya a cikin cikin yaran sai da aka kwashi kayan cikinsa sannan aka loda kokin ɗin a nan kowa ya buɗe baki masu salati na yi masu faɗin oh god na faɗi hakika hankalin kowa ya tashi balle mai mana wanda dama idan idanta yana neman tsiyayewa sannan ga abin da ta gani ko a mafarki ba ta taɓa tsammanin ganin wannan abu na shirin tausayi ba kafin ta san abin yi aka zarga mahajiya muni maimuna da alhaji awal ankwa sai babban ofis ɗin jami'an tsaro na kasa A can ne Musa ya ba da bayanin cewa Maimuna ba ta da masaniya a wannan harkar a nan take ya kunna musu bayanan da ya ɗauka a wayan GSM a lokacin da Alhaji Awal suke zantawa hatta hotonsu sai da ya ɗauka kowa ya gani amma duk da haka sai da suka karyata da rantsarantsan cewa wallahi har da Maimuna a cikin wannan al'amari ita ce ma ta kawo yaron wani ɗan sanda ya ce ko kuma ko kuma ko kuka kawo koken ashe business ɗin haɗin gwiwa kuke yi suka amsa da eh idan ba ku yarda ba ku tambaye ta ita dai mai mana babu bakin magana baki ya mutu murus sakamakon kumburin da fuskar ta ta yi musamman ma wajen idanta hawaye ya ki tsayawa yau ta ga duniya tunda a yau din ne ta san ta zo duniya domin ko ga abin da illar kwaɗayi ya jawo mata shin ina karyar kwaɗayi da san abin duniya a cikin sel suka kwana dukkansu ga azaban da idan maimuna yake mata su ayuba sun yi iya kokarin su wajen ganin an ba da belinta amma sam abu ya ci tira sai an yi bincike idan babu hannunta a ciki da labari ya iske Malam Nuhu da Lauratu. Kuka suka sake da dana sani mara iyaka a take hawan jinin Lauratu ya tashi mummunan tashi kuwa domin a sumi aka kai ta asibiti fatan su Allah ya sa kada ta sami paralyze. Satin su mai mana ɗaya ana bincike daga ƙarshe aka kai su kotu a nafa maimuna ta yi bala'in turewa gaban ta yi mugun faduwa sakamakon jin cewa an yanke mahajiya da alhaji awwal hukuncin ɗaurin rai da rai a dalilin kama su da laifuffuka masu yawa na ɗaya fataucin muyagun ƙwayoyi na biyu kisan kai na uku zamba cikin aminci ita kuwa maimuna ta ƙagara ta ji irin nata hukuncin da mai shari'a zai yanke mata duk da yake kowa ya san bata da hannu balle masaniya a wannan al'amari amma kowa ya san ta taimaka musu ta hanyar bin umarnin su na aikata duk abin da suka ce ta yi ba tare da ta yi musu ko bincike ba mai shari'a ya kalli maimuna a daidai lokacin da cikinta ya ce kululullu fatan shi ne fatanta shine Allah ya sa ita ma ba gidan yari za a kai ta ba ya sake kallanta a karo na biyu ce na yanke miki bai karasa ba maimuna ta faɗi ta faɗi kasa somammiya aka kwashe ta sai asibiti a takaice dai a asibiti ta yi zaman gidan ta na tsawon wata uku da mai shari'a ya yanke mata sakamakon taimakawa masu laifi da ta yi wato an yi mata ɗaurin talala kenan to ko ma ba haka ba wanda yake cikin mawuyacin hali irin nata ina ya ga wurin zuwa to ga gadonta ga na ummanta shin wa gari ya waya illar kwaɗayi kenan a dalilin kwaɗayinsu da san abin duniyarsu abubuwa da dama sun same su wanda ya zama darasi ga 'yan baya masu hali irin nasu babban illar kwaɗayi shine yanzu haka maimuna ta rasa ta guda ɗaya malam nuhu ya rasa hakoransa na gaba guda biyu lauratu ta kamu da ciwon hawan jini har sashin jikinta ɗaya ya daina aiki uwa uba ga yara biyu waɗanda ba a san takamaimai inda dangin ubansu suke ba Allah ya kyauta mu dai Allah ka sa mu zama masu tawakkali da wadatar zuci ka sa mu gujewa kwaɗayi da san abin duniya amin summa amin duka duka anan na kawo karshen littafin illar kwaɗayi sai mu haɗu dai kawai a sabon labari da za mu fara